sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. assalamu alaikum sunana mahmud lalu adadin mutanen da ke mutuwa sanadiyar covid-19 a rana guda a brazil ya doshi 2,400 adadin da ya daidai da rubu'in masu mutuwa a duk faɗin duniya a rana guda a cewa jami'ar johns hopkins wasu kwararru shida sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ap cewa ƙasar ta brazil wacce ke kudancin amurka ta ɗauki hanyar samun adadin mutum dubu hudu da ke mutuwa a kowace rana wanda hakan zai kusan kaiwa adadin da amurka ta gani ita dai amurka ta ga mutuwar mutum 4,477 a ranar 12 ga watan janairun wannan shekara a cewar jami'ar ta johns hopkins shugaban kasar jaya bolsonaro ya ci gaba da cewa kasar ba ta da bukatar daukan matakan takaita al'amuran yau da kullum abin da ake ganin ta mamakara ko da ya sauya ra'ayinsa sama da mutum ɗari a kashe a ranar asabar a myanmar yayin da dakarun ƙasar tare da samun goyon bayan rundunar 'yan sanda suka ci gaba da farawa masu rajin kare mulkin demokuraɗiyya a ranar bikin tunawa da dakarun kasar wannan rana ita ce mafi muni a jerin zanga-zangar da ake wacce ta faro tun daga ranar 1 ga watan fabrairu bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar ta miyamma kafar yada labarai ta now news ta ba da rahoton cewa mutum akalla 114 suka mutu inda 24 daga cikinsu suka rasa rayukansu a birnin mandalay da ke arewacin kasar ciki har da wani dan karamin yaro mai shekara biyar kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito wani mai bincike da ke zaman kansa yana cewa mutum ɗari da bakwai ne suka mutu adadin da ya haura wanda aka gani na mutum casa'in da suka mutu a ranar sha hudu ga watan maris kamfanin dillancin labarai da dama sun ce an aikata kisan ne a yankunan tsakiyar sagen da gabashin lashiyo sai kuma kudancin tsakiyar bago da ke kusa da birnin yangon china ta saka wa wasu amurkawa biyu da wani dan kasar canada da wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama takunkumi a matsayin martani kan matakin da kasashen suka dauka kan hukumomin beijing saboda 'yan kabilar wiga takunkumin ya shafi mambobin hukumar da ke tabbatar da walwalar addini gail manchin da tony parkins sai kuma wani dan majalisar dokokin kasar canada michael chong waɗanda duk aka haramta musu shiga ƙasar ta china da yankin hong kong kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta sanar akalla 'yan kabilar wiga miliyan ɗaya da wasu ƙungiyoyi da mafi aksarinsu musulmi ne aka tsare a wani sansani a shinjan a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama waɗanda suke zargi hukumomin china da tilastawa mata shan maganin hana haihuwa da kuma yin ayyukan bauta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan harkokin wajen kasar china da takwarar aikinsa na iran sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin kai ta shekara 25 a wani biki da aka nuna kai tsaye ta kafar talabijin ministan china wang yi ya haɗu da shugaba hassan ruhani gabanin rataba hannu a wannan matsaya wacce ta kunshi wani shiri da china za ta saka hannun jari a fannin samar da makamashi da ababen more rayuwa wani mai baiwa shugaba ruhani shawara ya ce wannan matsaya da aka cimma abin kwatance ne kan irin nasarar da suka samu a fannin diplomasiyyar kasashen biyu wasu 'yan bindiga da ake zargi masu ikirarin jihadi ne sun kai hari akan wani ayarin fararen hula da ke tserewa ciki hadda ma'aikatan kasashen waje yayin da ake ci gaba da tafka fada a wani gari da ke arewacin kasar mozambique a cewar wasu majiyoyin jami'an diflomasiyya akalla mutum ɗaya ya mutu sannan an jikkata wasu da dama a harin wanda aka kai a ƙarshen makon da ya gabata a ranar asabar kamfanin faransa na total ya ce ya ɗage fara ayyukansa a yankin da ake kira palma wanda ke ɗauke da wani wuri da ake aikin samar da gas wanda za a kashe dala biliyan 60 sai dai babu ko ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin da harin ya ritsa da su harin an kai shi ne sawa'i bayan kamfanin na total ya ayyana cewa zai koma aikin samar da gas din a ranar laraba bayan da ya dakatar da shi a watan janairu saboda matsalar tsaro. yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu shirin mana kasuwa a kai miki dole farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki dole Jama'a alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke tantauna harkokin saye da sayarwa domin ci gaban kasuwanci a kasashe masu tasowa wanda a yau ni sulemu Muni Barma zan gabatar. mun kuma ya da zango ne a kasuwar talawali da ke unguwar bani fandu ta birnin yamai a jamhuriyar nijar inda muka zanta da shugaban wannan kasuwa malami salamu alaikum sai ka gabatar da kanka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu suna na chale waliyi wasu na kira na chale banana eh. ah, wato kenan sunan kasuwar sunan kare ne kasuwar ta dauka sunana ne ta dauka eh. me da menene ake saida a wannan kasuwa ta chale waliyi a hali yanzu duka mun yi sai da shadda shadda iri iri kaloli daban-daban daga gizina har zuwa tc bazen duk wani abu da ya shahi tuwahi eh, bayan shi muna sai da kayayyaki masu yawa irin su da flair irin su atamfa irin su suna da yawa ne. Eh, daga wacce kasa kuke zuwa da kayayyakin nan kayayyakin mahi galibin su suna hito daga dubai amma kuma daga ko'ina bangarori da yawa suna shigowa. Su ne ne abokan cinikayya abokan hulɗa masu zawa su sai kaya nan? kowa da kowa abokan hulɗar mu akwai duka mm. muna aiki da kowa da kowa mm. akwai masu zawa sayan mu basu da iyaka daga ko'ina kasuwar chalewali tana samun kamar bakunci daga jihohi haka babu wani yankin da mutumin shi bai ce ga kasuwa mm. to yaya za a iya cewa kasuwar take tahiya ne kamar kasuwar tana tahiya ne akan sauƙin farashi ina magana ne akan yadda ciniki ana samun ciniki ah, tabbat eh, tun daga sahiya har da dare kullum ciniki bai yanke muna hmm. eh. daga wani lokaci zuwa lokaci kasuwar ke budewa kasuwar mu ba a saur ba a rufe ta tana aiki daga sassahe har zuwa sha biyu na dare hmm. abokan kasuwa suna zauwa su sai abin da suke so kamar yadda ka gane su ga suna za su zo su sai duk abin da suke so suna cinikayyar su a cikin tsanaki da kaga babu wata mashikila. Hmm. na lura cewa eh, galibin waɗanda eh, ke eh, sayan kayayyakin nan a halin yanzu mata ne haka nan ne akwai fahimta a tsakanin kuwa ai in ka ga alama ai za ka gani kowace na zaɓe abin da take so ne nan mutane sun shigo nan kayan sun shagaltar da kowa daga wani samun matsala kowa ya zo ya ga abin da yake so sauri kawai yake saye ta yashi akwai alamar eh, kowa shigowa yake ya kwasa ya ake a gane wane ne mai saye wane ne mai sayarwa a'a akwai yare ciki masu taimaka maka zaben kaya akwai masaya wa'anda su ma abokan saye su ma sun zo saye ne kamar yadda ka zo saye ba mai shiga haraka wani ka zaɓi duk abin da ka ga dama kana kwasa ne ba mai maka magana in buhu nawa ka cika ba mai maka magana sai in ka kai wurin hita sai ka kai wurin hita ne in ka kai wurin hita sai a samu masu ce maka ga inda aka biya sai su gwada maka su lissaha maka nan ma masu lissahi daban masu amsa kuɗi daban in suka lissaha sai ka biya kuɗinka sai su baka takarda takardar nan da suka baka ita ga baka yancin ka hita waje wato ita ce shaidar ka biya ita ce shaidar ka biya idan ka hita baka da wannan shaida akwai masu tsaron kofa su kuma in sun ganka suna tambaya ka mai gida ina abun takarda ina da sai in kace babu sai su raka ka hau wurin mai biya su tantance in ka biya ne ba a baka resi ba sai ka koma can wanda ya amshi kudinka shi zai baka resi sai ka hito na lura cewa wannan wuri akwai alamar cuwa-cuwa sosai shin ana katari ana kama waɗanda kamar ke kokarin su fita da kaya ba a kan hanyar gaskiya ba eh, jehi jehi ana samu amma ba su cika yawa ba hmm. eh, mutane nawa ne za a iya cewa ke karkashin ka da yake kai ne shugaban wannan kasuwa ta chale wali ah, ma'aikata na suna iya kai mutum hamsin ayyukansu daban-daban ne akwai masu zuwa kawo kayayyaki ko ina akwai masu amsa kuɗi akwai masu lissafin kaya akwai masu taimakawa mai saye ya zaɓi kaya wanda ya kaso akwai masu kulawa da tsara kaya tsatsara kaya kasu bari kaya su lalace eh haka akwai wani tsari da kake da yi don saboda ƙara inganta harkokin wannan kasuwa nan gaba tsarin inganta shi a namu gani ingantacce ne kaya muke kawowa iri-iri in ka zo yau gobe in ka zo za ka ga kasuwar kamar ta canza kamar ba jiya take ba an samu ƙarin wasu kayayyaki da ba kai tsammani ba kenan wannan shine karhin kasuwa kuma a kullum ana ƙara samun abokan waɗanda ke zauwa sayayya a kullum ka ganin mu da ka shigo wato dai ta tabbata kasuwa a kai miki dole ana kawo muna dole ni dinnan ko in nace zan gwada in yi minti daya na rihe za ka iske titi ya yi rihe saboda jama'ar da za su zo su tambaya ya aka yi dole sai mun tashi tun da sassauri in ba haka ba za mu iske mutane na jiran mu mu bude to wani irin sako ne gare ka zuwa ga abokan hudda haka waɗanda suke zauwa suna sayayyar kayayyaki ko kuma sauran 'yan kasuwa da abokanka duka godiya kawai nake musu saboda sai dai wanda bai san ni ba wanda ya san ni abin da aka gare ni bai sayan shi wani waje sai dai ya zo na ya sai shi menene bambancin ita kasuwar ta eh? farashi farashi ne a ƙasa sosai kuma a sosai kana nufin kenan idan mutum ya zo sai kaya a nan duk ta je ta zo zai iya samun riba a nan ya ko ina ara haka nan ne ba <laughs> ka kana da masaniya akan sauran kasuwanni ina da masaniya hmm. yo ai alama kan nunawa menene yasa kayan suka yi ara a wurinka ra'ayi na ne ni waliyi ne ni ban zo bi da kuɗi ba balle in ɗora riba mai yawa wato baka damu baka ci riba ni ban damu da riba ba eh. to a ba mana sirrin kasuwa menene sirrin kasuwa ga wanda watakila yanzu a halin yanzu yake da niyyar ya shiga kasuwanci tana yiwa mutumin yana ɗan ɗari-ɗari waɗanne ne sharoni ne zaka iya bayarwa musamman ga matasa waɗanda a halin yanzu babu aikin yi kuma suna so su yi kasuwanci su san da cewa ita kasuwa albarka a ce ke tsare da ita kamar yadda za ka ga kuɗin ka da yadda allah zai sa musu albarka sai ka ga daban ne tana iya kai ka inda baka yi tsammani ba daga talla daga talla eh, tarko karami kakan iya bude kamfani ita kasuwa haka take ana son daurewa da kuma haka da ne in an daure yau da gobe baka fasa ba za ka yi nasara to ba ku da damuwa a bangaren hukuma haka hukuma ba ka ce babu damuwa hukuma suna zakuwa suna kawo maka <laughs> takardun haraji eh, kana biya hmm. eh. to a harajin bai tsauri ba oh to wannan kam ba yadda za a yi tunda <laughs> haka nan ne suka tsara eh haka suka tsara wannan su suka sa aikinsu kenan in suka zo sai ka bar su su yi nasu aiki a ƙarshe menene kiran ka zuwa ga waɗanda kuke hulɗa da su su ci gaba da yi yadda suke yi zakuwa ga da suke yi suna sayan kaya su ci gaba da yin haka nan To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako wanda ya zo muku daga kasuwar atamfofi shadda mayafai da hijabai da dukkan wasu kayayyaki dangin tufafi yanzu a madadin shugaban wannan kasuwa da ake kira calewali da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sulaimu muni barma da na gabatar ke ce da ku sai wani jikon idan allah ya so kasuwa a kai ne kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai ya ta amerika ga shirin binciko mana zahir kasuwa a kai ido farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai ido jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ga nasihar lahadi Biblical Lab Intervention Fellowship a nan cikin garin Kaduna. Don mori wata aya ne daga cikin littafin mai tsarki wato littafin karin magana daga Sura goma sha shida a ishirin da biyar. Kowane mutum na da irin muradinsa, kowane mutum na da irin fahimtarsa da yake gane yanayin rayuwa, To amma Ubangiji Allah na magana da cewa akwai hanyar da kowane mutum ya doka daidai fahimtarsa daidai kuma gurgudo ne. yana zuwa kan hanyar nan da kirki kwai ne mai kyau amma in an bi ta a hankali zuwa ga karshen ta za a kai ga halaka wato da ido matuka mutum ya dauki hanya ko da hanya ne ko ta hanyar nema abin duniya ko ta addini ne ko ta mu'amala ne ko na ta zamantakewa ne sai ga mutum yana wasu abubuwa da ba daidai amma bai san ba daidai ba ne amma sai dai ya kai ga kuri a karin gane to kafin wanke hula ta kai mu tare hanyar da mu yan Najeriya muka doka da ba a samu cikakken zaman lafiya ko da zaman lafiya to mu bar wannan hanyar da ake rigingimu a kasan mu mu koma ga Allah Ubangiji ta wurin tuba da tsoronsa da kuma kaunar juna mu tashi kadan mafitanmu shugabanni su yi adalci ga talakawa talakawa su yi adalci ga shugabanni shi ne hanyar mai kyau mafi fifi ga yan arewa kuma mafi ga yan najeriya shi ne mafitanmu a koma ga allah a tuba allah shi ba mu zaman lafiya a najeriya da fahimtar juna da cin gaban mu na gode allah saka da alheri Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai saurari na biye da mu a satin da ya gabata mun tattauna da babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya kuma babban likitan alhazai na kasar Dr. Ibrahim Kana game da irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona. A yau wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasir Adamu El Hikaya ya tattauna mana ne da shugabar sashen yada labarai ta hukumar alhazai ta kasar Fatima Sanda Usara don jin matsayar hukumar kan rigakafin cutar corona musamman ga maniyata aikin hajjin bana ga yadda tattaunawar tasu ta kasance taro ne ma kai musamman na malamai don su wayar da kan mutane maganar rigakafi nan da ake cewa ba shi da illa in ma ya kama za a ce dole sai an yi wa to za a yi musu hukumar alhazi ta ce za ta tana tuntubar kwamitin gwamnatin najeriya saboda tabbatar da wani yi mana karin haske kan wani an yi taro da malamai domin a wayar musu da kai akan cewa wannan harkar na rigakafi da ake yi na korona nan ba illa ba ce domin akwai raɗi-raɗi a cikin jama'a sosai cewa shi wannan rigakafin tana da illa to kasashe da yawa sukan ma sa doka cewa sai masu wannan rigakafin ne za su shiga da sauransu to idan har ya kasance domin a lokacin ministan lafiya na saudiya yake cewa ya kamata a sa duk wanda zai aikin hajji ya kasance ya yi wannan rigakafin to kaga in dai hakan ne to dole ko mu sanar wa malamai cewa duk wani maniyaci ya yi kokari ya je ya ɗauki wannan rigakafin hukumar alhazai ta kasa ba za ta sa kowa ya ɗauki rigakafin nan dole ba amma dai shawara ne idan saudiya suka ce ba za a shiga su ba sai da wannan rigakafi to dole ne fa mani ya ci ko dai ya ɗauki allura ko ya haƙura har lokacin da suka ce a'a ba komai ka shiga ba rigakafi in kuma har ba a ce hakan nan ba to ba zai yiwu a ce an yi aikin hajji a Najeriya ba saboda haka dole ne mai ya ce ya haƙura amma muddin suka sa cewa sharaɗin su ne to hukumar alhazai ta ƙasa ba za ta tsallaka wannan dokar ba dole ne a tabbatar so kaga su waɗannan malamai su ne za su taimaka su sanar da jama'a akan muhimmancin wannan rigakafin wanda na ɗaya ba ta da illa na biyu tana iya yiwuwa kuma dole ne ya kasance a cikin sharuɗan zuwa aikin hajjin bana bi fatima idan ma hakan ya kama sai an yi hukumar alhazai ko wani taimako ko ko wani shiri da za ta iya yi wajen tabbatar da cewa alhazan sun samu rigakafin cikin sauki a yanzu hakan ma muna da tabbacin cewa in allah ya in har aka tabbatar za a je aikin hajji kuma dole sai an ɗauki wannan allurar to ba mu da wata fargaba wannan allurar da muke bukata gwamnati ta riga ta bana alkawarin cewa mu kawo wannan iya adadin da muke bukata suna nan a ƙasa za a bamu insha Allah wato cewa an kawo miliyan hudu ne ga duk 'yan najeriya wajen mutum miliyan 200 duk ba zai shafi harkar aikin hajji ba inda hakan ya zama shine sharadi eh inda har ya zama hakan shine sharadi an riga an mana alkawarin allah da za a cire mana iya adadin alhazai da za su je aikin hajji da dole sai an yi wani rigakafi muna da wannan tabbacin daga nan akwai wadda take wakiltar hukuma a ministry of health ta ba mu wannan tabbacin su kansu ptf ptf wa'anda suke harkan corona su kansu sun ba shugabanninmu tabbacin cewa allah yadda ba za a samu matsala a hajiya fatima ya nuna in dai mutum yana da niyan zuwa aikin haji ya ajiye wa ransa cewa in an nemi allura ba zai bijire wa magana wani rigakafin ba hakan ne in dai har aka ce za a yi sai an yi rigakafi to hukuma alhazai za ta tabbatar da cewa duk wanda zai tafi wannan aikin hajjin sai ya yi rigakafi in ko bai yi ba za a cire sunan shi a ajiye a gefe sai ranar da ya rigakafi in shekara mai zuwa ne in shekara uku masu zuwa ne in shekaru na ne sai dai idan saudiya ne suka ce to daga wannan shekarar ko baka da rigakafin ka shiga to shine amma muddin wannan dokan tana nan to dole ne sai hajiya fatima ina san saudiya da wani irin hali watakila ko ma mutum ya yi daga ya isa filin ya sauka can za su yi kirkiro da sabunta wata allura saboda tabbatar da cewa mutum ya lalle ya yi allura. eto eh wannan kuma ya rage dokokin da za su bada akan hakan to idan suka ce idan ka yi a nigeria ba za su amince ba idan ka je can za a sake yi to alhamdulillah dama shi rigakafin nan sau biyu ma ake yi na farko ana yin ta sai kuma a sake bi na biyu domin ya zama yadda su masana suke cewa yana boosting na farkon ne so ko da a ce mutum ya yi daya a nan sai ya je can suka sake masa ba laifi ba ne domin ya zama ana boosting ne na farkon wanda dama a kasan ma ya kamata guda biyu da mutum zai ɗauka a lokaci shi wannan AstraZeneca da ah, vaccine da ya shigo Najeriya sau biyu ake ɗaukanta. Kada dai a sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu ji ta bakin shugaban kwamitin harkokin kasashen waje na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Adamu Bulkacuwa, kan tasirin rigakafin cutar corona ga shige da fice tsakanin kasashe. To zuwa yanzu mai kyau lura da shi ne a matsayinka na shugaban kwamitin kasashen waje. Allah ya sa Saudiya duniya ba ta hana 'yan najeriya zuwa saudiya ba har yanzu ya kake je a ranka akwai wani kwarin gwiwa cewa bana akwai aikin haji kamar yadda shi ambasada bai fito karara ya ce mana e za a yi aikin haji ba saboda kasar shi bata yarje mashi yi wannan furuci ba yana jira sai hukuma kasarsa saudi arabia sun ce e a faɗawa duniya za a yi haji kafin shi ya ambata wannan ga wannan kuma maganan kalubale dinnan na coronavirus wanda aka ce to duka alhazai in ma ba wanda zai iya fita ya je saudiya sai yana da wannan rigakafin ba haka bane to ya aiki ba haka bane ba ƙasa a duniyar nan da ta ce ba za ka shiga ƙasar ta sai kana da rigakafi ba ai a cikin america ma misali akwai wanda sun ce ba za su ɗauka ba kuma ba a hana su tafiya ba saboda haka yanzu abin da kawai duniya ta yadda da shi shine ba za ka je wata ƙasa ba sai ka je musu da tabbacin kai ba ka ɗauke da wannan ciwo an gwada ka an baka satifiket takardar cewa ba ka ɗauke da da wannan ciwo kuma an baka takardar nan awa saba'in da hudu wato kwana uku kafin ka shiga kasar wannan kawai shine yanzu ka'ida na kowace kasa ba rigakafi ba rigakafi ai ba a ce dole ba ne a kowace kasa ta duniya ba a ba dole amma wasu kasashe kamar misalin isra'ila su sun ce a kasarsu in kana so ka je wurare ko ka yi wani abu sai ka nuna takarda cewa lallai an maka allurar nan na rigakafi wannan a cikin kasa ne kuma abu abubuwan su ne nasu na kansu amma na tafiya wasu 'yan wata ƙasa su shiga wata ƙasa a duka wannan ba wanda ya ce sai an yi allurar rigakafi in ka lura inda wannan za a yi za ta zama ka'ida na tafiye-tafiye a duniya da an sa ta a cikin akwai dan kati da ake hadawa na kaman yellow fever da cholera da wasu cututtuka kuma wannan ma ba kowace kasa ne za su ce ka nuna musu wannan ba an dai sa ta a ciki ka'ida ne na tafiya in case kasashen da suka ce a yi to sai ka nuna musu wannan amma sofa har yanzu dai ba ƙasar da ta ce sai ka nuna musu shaida cewa an yi maka allurar rigakafi kafin ka shiga kasarsu har yanzu babu. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma Nasiru Adamu El Hikaya da ya zanta da muryoyin da kuka ji. Ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.